Gwamnatin jihar Filato ta buƙaci hukumomin da ke da hurumin kamo waɗanda ke da hannu cikin kashe-kashen da aka yi a ƙaramar hukumar Mangu da kewaye da su bayyana waɗanda aka kama a kuma hukunta su. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a wani taro da manyan jami'an tsaro a jihar don sake duba matakan tsaro a ƙaramar hukumar Mangu ya ce sun fahimci cewa an cafke waɗansu da ake zargi da hannu a rikicin. We understand some people were arrested. We want to see those people that are arrested for proper prosecution. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon kenan ke cewa mun fahimci cewa an cafke waɗansu mutane muna buƙatar ganin waɗanda aka kama don hukunta su yadda ya dace. Gwamnan ya kuma yi alkawarin wa dubban jama'a da suka guje wa mahallansu don tsoron kar a hallaka su. Suko matasa da mata daga sassa daban-daban na jihar Filato sun taru ne a wuri guda don nuna alhininsu kan kashe-kashen da bayyana buƙatar gwamnati ta kawo ƙarshen hare-hare kan jama'a. Sunana Lord Adas ni ne shugaban matasan Filato. Mun dade muna kuka ga gwamnati kashe-kashen sai karuwa yake yi. kakane mu da sun yi zama da fulani iyaye mu suna noma fulani suna kiwo as far as we are concerned agenda ne wato a kashe wata zuriya gaba daya sunana zara dakun ana kashe mutane a ji kukan mutanen plateau ran mutum da arzikinsa ko na gona mai nashi ne a bar mishi ya ci amfani shi ah, sunana comrade da ke ce Joshua Paul. Mun san akwai karancin manpower. Na ɗaya shine manpower wato jami'ai kenan na jami'an tsaro. Polis mun gane ba su da ƙarfi amma federal government za ta yin wani abu akan sojoji because mun tabbatar su aikin su dama su je su kwantar da lamari ne idan akwai damuwa. To idan a ce gwamnati ba ta yi abin da kuke bukata ba akwai matakin da za ku ɗauka? Ina tabbatar miki zai zamanto cewa babu abin da matasa su iya yi dole mu ƙara kanmu. Sunana Grace Joseph mun taru da bakaken kaya muna yin makoki muna juyayi a kan yanwanmu da ana kashe kowane lokaci daidai daidaiwar haka sai an yi kisa yan uwanmu har da ya'yanmu ba mu san dalili ba ba mu san ko akwai gwamnati ko suna sane da shi ko ba su sane da shi ba mu da inda za mu je kasa nan da ubangiji ya ajiye mu muna bukata wannan kashe-kashe a tsaye da shi waɗansu da suka yi zaman dirshan kenan don neman gwamnati ta samar da tsaro a jihar plateau a gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar miyatti allah karamar hukumar mangu yahaya bello shanonu ya buƙaci a samar musu da tsaro ne ina kira da babban murya sarakuna su tashi a tsaye sai na ga kamar matsalar da ke ciki an bar matasa ne sukan ɗauki doka a hannu su yi abin da suka ga dama So kuma muna roko gwamnati don Allah a taimaka mana da jami'an tsaro saboda a kwantar da wannan tarzoman wannan abun gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Shi ko kansila mai wakiltar Mangu Ward 1 Kabiru Iliyasu ya yi kira ne ga zaɓaɓɓun 'yan majalisu da su duba batun tsaro da idon basira. da shi gwamna da kuma ko shugaban ƙasa ne muna da membobi House of Assembly muna da sanatoci tuna jama'an nan sun zaɓe su ne duk abin da zai zo yau a ce ya kasance ya taɓa al'umma ya kamata gaskiya tsakani da Allah su tsaya su duba wannan abin mutane suna cutuwa an cutar da mutane yara ƙanana an kashe mutane an yi asaran dukiya mutane fiye da ɗari ne bayanai ke nuni da cewa an hallaka su a hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar Mangu cikin 'yan kwanakin nan yayin da dabbobi da dama suka salwa A gidaje masu tarin yawa da wuraren ibada aka ƙona ƙurmus, dubban mata da yara da tsofaffi da ma maza ke gudun hijira suke kuma buƙatar agajin gaggawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.